babu gidan da ya kai gidan baba daraja duk gidan da ba gidan baba ba ne ka kira shi a kurki doka kuma ta hukuma da kuke baba baya jin tsoronta ko ya take sannan ko baya tsoron takata mu ke kafa dokoki mu ke daura mutane a kujeru mu ke sauke Allah ya saka da alheri kai ni sunana Ibrahim Yamu Baba ɗaya daga cikin 'ya'yan baba saki da hatsi kun tantance in ba samu ba kar da ce za a yi rance ina mu dan baba idan na shigo kauce kauce kuɗi da yaudara su ne makaman yaƙi na babu wata 'ya mace a duniyan nan da ta isa na harba masu shi ba yi tasiri a kanta ba shadawa na ita kawa ku zo ku yi dubawa zane burgewa mai hakan na duka waya gaya mishi kowa ne zai iya tunkarar anisha yar autan baba yar gidan baba autar su kuma shalilansu if you have lost your mind you get it back in a moment auta ni ce gani anisha an ka kira ni ba na san rai ne ina da aji in har kuka dube ne ni ne kamal baba shugaban wannan tafiya magana ta doka ce akan dukkan ku mu ne 'ya'yan baba kamal aini ne babba na kawo an karɓa ban wasa da yaro ba mun zo mu wake kallo ni a wajena na ɗauka soyayya rayuwa ce amma tun da kin ce ke a wajen ki soyayya tsotsuwa ce duk bishiyar da tsuntsuwan nan ta hau sai na bi ta na sassare ta saboda haka barin fara daga kan wannan bishiya babu yani abu ya kamata ka san cewa 'ya'yan baba su ne abokan baba kuma su ne farin cikin baba duk kasan nan ba mu faɗa a cikin irin karan kai duk wanda ya taɓa yayan baba ya taɓa baba duk abin da kake so shi za a yi duk wanda ya taɓa baba ya taɓa masifa masu iya magana na cewa ilimi a kwakwalwa yake haka hikima kuma a zuciya take hada soje guda da kuma aiki da su wannan kam sai dan baiwa idan lissafin mai lissafi ici lissafi a wani lokacin a lissafin nasa ake kada shi a lissafinsa. ba hajiya gaskiya lamarin ki akwai gyara ai in haka na ci amanar mai gida na hajiya ya kake faɗa wannan magana aure shekara shida kenan a ce ko batan wata ban taɓa yi ba sai dai su je turai ko kasashen larabawa ko kuma na indiya su zaɓi wanda suke so su aura sannan su yi aure <laughs> 'yan baba mashirin shirin kamal baba daukar nauyin shirin alhaji ibrahim musa dan kwairo sarkin samarin tafa bulaliyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba wanda ya ba da umarni abubakar s shehu baba ƴaƴan baba ƙauna siyan mai tsada yarda sulhu ya kan shiga tsakani in bai ƙare ba ah. bakance sirri ya kasance doka ta kazance sammatsi sai a sanna a tantance sharrin duniya ce yarda an amince ya kasance doka ta kazance sammatsi sai a sanna a tantance kin da maganin komawar hasina na kwana a raina abin nan yana min ciwo ai ko yanzu ki samu waraka idan mahaifiyarsa ta san ba ta gida kin ga ta inda zamu hura wutar da bayya ke ne Allah ko a ah, to kike san halina ai bana son zaman lafiya tashin hankali ashe ba a sauya duk kwatance ba a yi wa gaskiya siyama a duk lokacin da yarinya ta kuma ta mana wannan cin mutuncin wallahi sai na faffasa mata baki Lady, wai me yasa ke baki da haƙuri ne? Kamar ya ban da haƙuri yanzu ke abin da aka mana bai bata miki rai ba? An yi mana kirama, to me kuma zaki zauna kina bata ma kanki lokaci kina hasala akan abin da bai kai ya kawo ba. Look, ya kamata fa ki san ciwon kanki kake bari soyayya ta rufe miki ido a ce mana mutunci a banza a wofi. Kinga, ni fa wannan bai kai wani abin da zaki zauna kina bata ranki kina hasala akai ba. Gaskiya ne. To idan ke baki da zuciya, to ni ina da zuciya, wallahi ba zan iya jure wulakanci ba. Ha? lafiya na gan kun tsaya kun yi charko charko ba komai ba komai kuma kamar ya ba komai daga gidanku muke asiya kan ka ba irin cin mutuncin da bata mana ba asiya kuma sosai ma kuma. ita Asiya? kware kuwa lalle din wani gida ya fi dawa kalli yadda hajjin nan ta wani fresh da ita Kani na kin ishar da ke. Daga dawowa ta daren jiya? Shi da take ce na canza. Ƙwarai kuwa. Kika sani ko ta samu? Kamar ya na samu. A'a, ba labarin sa iskanci. Dena wannan maganar da Allah. Aure rahama ne. Allah ya sa muna da rabu ba garin samfur muka zo ba. <laughs> Amin. Wallahi ina matuƙar so ne aure. Kumaira kenan. Dan biki aure bane. Shi sa kike faɗa haka. Eh Musa, karan kaina ina hangen wani abu idan na yi aure. Kina da damar da zaki faɗi komai saboda baki da aure. Amma da zaran kin yi aure, zaki san wannan maganganun da kike faɗa to ba masu yiwuwa ba ne. Idan ya fahimci, sai ki kike jin tsoro. To da shi sai ya samu damar da zai galabaitar da ki. Hmm. Ba haka ba ne. Idan ƙaddararsa ce, haka ya zan yi. Tashin hankali na ba bai isa ya canja ƙaddararsa ba. Dan biki auren bane shi sa kike ji amma in kika yi auren ko ce ne ga yanki sabo sabo lalube yake ga nan kusa da ke haji sanda zuwa Yau ba. yau kuma da wace aka shigo mu yau mm. yau zuwa ne zan ɗau ‘yata in mai da ita gidana. Wace ce ‘yarka? Siyama. Eh ko ban isa bane. Ka yi tsar ka yawa. yawa. gare ta ba kai ba. Ai kanan uba uba ne. Ah, yanzu kuma inda ke kin yadda ni kanan ubanta ne ai da ba ki sa ta a layin da za ta rika mun rashin mutunci ba. Duk rashin kunya take min da rashin bina da take yi. Ai ba kowa ne lalata min ba ita ba in ba ke ba. Sabo. Ni ni ce nike zuga ta. Ai kanan uba, ai uba ne. ka gane ai babu yanda za a yi in ce da ita ta rinka ci maka mutunci kai bari dai ka ji da hausawa ke cewa idan mai hawa jaki bai ji kunyar jaki ya ka shi ba a ko kuma bai ji menene ba wani abu ne dai suke fada. Hausa ta kwanta miki? Ayo kuma to ai da jiya da yau. Idan ja idan mai jaki bai ji kunyar hawa jaki ba. Yawwa. To shi jaki ba zai ji kunyar. Kunyar mai kada shi ba ko. Yawwa. Mm, mm. To barin ya miki akwai kuma makurar da an je sai ka yanka jakin sai ka cika yanka. Sabo. Ba ka da hankali ka san addinin ka ya ana ka ci jaki. Ko kuna musulman kuke cin naman mutane? To ni ban taba gani ba. Bari ki jin gaya miki. duk wanda ka zauna kana yi da shi kai ka ci naman dan uwanka gaskiya ne hmm. amma ni ba na yi da kowa to bari ka jin gaya maka azumi ba inda za ta saboda ki kika haife ta ki ce ba inda za ta kuma babba in muddin ya riga yadda girmansa to yaro kowaye wallahi sai ya taka shi ka riga ka zub da mutuncin ga a gurin azumi to ni me zan ce mata to ai bango aka kai ni kuma ni in aka kai ni bango ina gaya miki ba na ganin girman kowane ne ba na ganin girmansa. Sabo. Sai in nemi yanci, eh sai in nemi yanci na. Ni girman mutum nake gani? Sabo. Marka. Sabo ka daina gaya min sunan nan haka gatsal. Raina baya jin daɗi. A gaskiya ba na jin daɗi in kana gaya min sunan nan haka gatsal wallahi. Azumi ce dai kake so ka tafi da ita ko? Eh. To bari ka jin gama. ba wani ka san tafi da ita ba. Haka ne. Zan tafi da ita. To azumi ba inda za ta idan kuma kana so za ka tafi da azumi. ka tafi can ka je ka neme ta ka tafi da ita ba inda za ta yanzu marka ne ke gaya wa ni da ta ba inda za ta to zan neme ta za kuma ki ji labarin abin da zai faru billahi la ilaha illa huwa me kake bugawa sabo me kake bugawa kada ta ice ne a hannunka saboda na san bakin ka dan ni yanzu akan akan azumi yanzu na san ba abin da ba za ka yi mun ba za eh, saboda lalacewa ta lalacewa ta sai rasa wanda zan da ka sai ma kawo ai na san da ki mai gani yanda in na kawo garin tarewa zan sake zan canza waje haka ne haka ne gaskiya ne cirin wahala ce yayin mu bai sha ba inda aka wahalar da shi kai yana kabari inna lillahi wa sabo sabo eh lalle na gane wannan yaron yanzu zan fara ci mai mutunci akan azumi an ba haka ba wala wata rana rufe ni zai da duka ko uban wa yake bubbuga amma ni ban sani ba wallahi usman hasina fa ta dawo ah, yaushe ka jiya ta dawo eh, lalle masha Allah kanwa ta bar tsame barnafi ya kwanta ko usman har yanzu tsugun na bata kare ba yanzu kuma me ya rage auren siyama Kai ka san Hasira ba ta taɓa yadda da wannan auren ba. To ba sai ka haƙura ba? Ba laifi na bane ba. Daga mama ne. Ita take so sai na aure ta. To kaga ya zama dole Hasina ta yi haƙuri. Muddin tana so ta zauna a cikin gidan nan a matsayin matarka. Auren nan shi zai sake dawo da komai ɗanyi kuma shi zai sake taso da duk wata fitina da talafa. Hai, ga kuma wancan jarababban mutumin sabo, bala'insa kaɗai ya isa. Kwata-kwata aure ya fita daga rena, ba na son sa, sabo ko tsoho. buɗe kowa ne ma. Lafiya irin wannan buga kofa me ya faru? Ya aka yi? Ba dole a buga miki gida ba. Ke bari in gaya miki Adama. Na lura baki da mutunci, ba kya ganin kowa da mutunci to ni na fi karfin ki min wannan lalata. To saboda me? Kin fi kowa sani. Kin ga gidan nan? Na rika zuwa kenan idan baki shiga tsakanin ɗanki da 'yata ba. Ki raba su idan ba haka ba wallahi tallahi masifa ba ki ma fara ganin ta ba ƙaryar ƙasa kenan wai boka ya buga ranar mutuwarsa na rantsa da Allah baka isa ba ba zan raba ba tunda yana son ka tana son shi wallahi soyayya yanzu aka fara ke adama ki kiyayen wallahi idan sun fi ƙarfinki ni ba su fi ƙarfina ba idan kuma har baki taimaka an raba su ba na rantse da girman Allah idan raina ya gama baci na ɗauki balance wallahi tallahi sai na ci mutunci wallahi kai kan da ka a ce na da kimanci wallahi tallahi kai ni ma ba ba mutuncin nan ne ya ishe ni ba yawa. kar ka ji da wai ka ji min mutum ya ɗebo jiki ya zo zai sauke min talaucinsa a nan to baka isa ba ba zan raba ba na faɗa ba zan raba ba Usman Musa abubuwa sun min yawa ji nake kamar in tattara kaya in gudun bagarin nan ka gudu ka bagarin nan to ka gudu ka je ina inda zan je na rayu cikin kwanciyar hankali to ka sani duk inda za ka je ba za ka taɓa rayuwa yadda kake so ba saboda saboda ka sani bacin ran mahaifiyarka shi kadai ya ishe ka ya hana ka jin daɗin rayuwa har abada Allah ya ga zuciyata ba da niyyar da zan bata mata rai zan tafi ba dan tafiyarka kwata-kwata ba ta da amfani kuma ba za ta taba canza ƙudurin mama ba na gamsu da maganar da ka faɗa amma gaskiya ina buƙatar ka. mafi alkhairi gwara ka zauna ka lallaba mama ko da Allah zai sa ta fahimce ka ka taya ni lallaba mama da zai yiwu ma da yanzu mun je wurinta to me zai hana shi yiwuwa sai yiwu ko yanzu ma mu ci azumi yau ɗaya sabo ya zo gidan nan me kawo a ya zo wai zai mai da ke gidan shi ke ma kin san babu inda zan je ba zan bi shi gidan shi ba ai sabo ya ce ni ni ce nake zuga ki ni fa babu inda zan je idan kin gana bar gidan nan aure ne kadai zai fitar da ni daga gidan nan ni ba zan je gidan kawo saba ba kin san fitina ce take kawo sabon gidan nan ba wani abu ba. To ai kwa duk sa sai ta kare a kansa. Tunda ne bai sai kama ni da ƙarfi ya kai ni gidan shi ko? Haka. Wanda ya saba zuwa ne, ai kin shiga uku kin lalace wallahi. Na rika zuwa akai-akai zuwan safe daban, zuwan magariba daban. tuwon asuba daban kai dai ka shiga uku kana wallahi kai ka shiga uku wallahi kai ka shiga uku wallahi kai ka shiga uku to bari ka ji in gaya yamma sa yaro ya sakan min yarinya ka sake shigowa ka zo ka buga min gida yawwa na fuskanci ba mutunci ne ishe ka ba ni ba gidan kan zuwan sake buga eh. wallahi ka bari na ranka da Allah ka bari an ki a bari to an zo an min mayan yaro ya sakan min yarinya an an ki to bari ka jin ga maka ba za a sake ba billahi lazi ba za a sake ba kuma duk abin da kake ji da shi ka shege ka fasa wallahi in marasa mu sai au idan Allah ya isa ni wannan wa yake buga mana kofar gida kar ka sake ƙara buga mana kofar gida kana ji ma na ji mutuncin mutumin nan ya zai zo ka ci ma ka kyale shi ka kyale shi wannan ba daidai bane ta bauna kai kai kai ku sakan min ku sakan min yarinya ka ƙara nuna me ta ka dinga nuna mahaifiyata da dan yatsa yanzu yaro har zamani ya zo ta ce in na nuna uwarka in na nuna uwarka Kwarai. Na nuna uwarka. Wace ka gudu, ƙaramin fitsararre, ka ga haihuwa ta min rana, ya daka min kai, yawwa. Ai wallahi da ya tsada sai na bubbuga shi da kasa wallahi. Ba abin da ya kamata ka yi ka ci mutuncinsa mahaifiya wasa ce, zo mu je mu same ta ba ta bace. Mama, dama wannan haka yake zuwa kofar gidan ne dinga irin wannan cin mutuncin dama? a rashin mutunci irin na wannan bai ma yi komai ba wallahi bai dai taɓa yin kamar wannan ɗin ba yau ɗin da ya zo da haka to na rantse da girman Allah da giyomin sa kafar wando ɗaya da shi kuma tun ranar da ya ƙara zuwa ƙofar gidan na rantse da Allah sai na yi mutumu da shi na rantse da Allah kuma ba fa komai ba ne ya kawo wannan jarabar duk akan maganar auren ku da siya ba da yake ta wannan fufuka yake hauka mama ni fa ina da shawara to ta me ce mama me zai hana a rabar masa da ‘yar ɗan wannan nasa don kowa ya zauna lafiya ni a shawara ta kenan. Ta aiko bai isa ba wallahi karansa bai kai sille ba ka taba ji wake ɗaya ya bata gari wallahi tallahi ba za mu bar masa ba tunda tana son shi yana son ta aure ba fashi Da abin da zai ya daɗe bai yi ba. Taɓi yaushe za a yadda ma mun ma ji tsoron shi kenan. A ba ragowa mu da shi kar Allah ya sauwaye. Lillahi lazi. To shi kenan mama. bari mu je shi ko abubuwa Allah muku albarka na goma sai an jima zai da zai jima shi dan ne ko za an nuna masa jahilta wai ke siyama inna bata gaya miki na zo nan neman ki ba ta gaya min lafiya kuwa au ba ma ta gaya miki abin da ya kani ba <laughs> ina san za a rina to bari in gaya miki ki tashi ki shiga ki ɗebo ki duk wani abu da ka san naki ina ki ne wanda zai ɗaukuwa ki ɗauka gidana za ki koma zan mai da ke can waje na. Kawo gidanka kuma na yi mai a gidanka. Shi ne nake gaya miki saboda ina son in tabbatar da ina yake jefa kafafanki ina kuma hannunki yake faɗa. Kawo gaskiya ka yaƙuri amma ni ina nan tare da ina tun ina ƙarama ina tare da ita baka ce in koma gidanka ba kuma sai yanzu. Kina ƙarama idanu ba su hau kanki ba yanzu kuma shaidanu da wanda za su miki mugunta suna kan idanun suna kan ki shi yasa nake so in dauke ki in je adana ki a nan kina gidan makafi sai ma a yi miki illa ma ba a san an zuwa miki illa ba amma can kina gidan masu idanu ko me ya to za a tare miki shi shi yasa nake son ki koma can gidana ki zauna kuma wannan saurayin naki da kike sawa a rai ki zare shi a ranki kwata-kwata ki zare shi a ranki in ba haka ba. Ni fa kawo bana zuwa yawo. Ni kawo kawai ka yaƙuri ba inda zan je ni ina tare da inna. Ba za ki bi ba? Wai ke yanzu ke tsakani da Allah in ma ba kya gani ai kina ji muna ta magana da yarinya. ‘Yata mu tsaya muna ja in ja da ita ke ba za ki mata faɗa ta bi kawunta ba? To me zan ce? Na shiga tsakanin ɗa da ubansa, ni da na sa mata ido. ni da ba ma gani nake ba to me zan ce ka yadda mu haɗa kai mu rufa wa kai asiri a yi auren yarinyar nan lafiya a gama kakiya in na neme ka da magana sai ka dinga daddan min magana to me zan ce maka wato ke siya ma ba za ki bi ni ba ko mu ni ka kuri kawai ni ba inda zan je ina tare da shi to ka tafiya za kai ne eh tafiya za kai ne na ji kana sata kai wani abu ne A. kana komai a mabugi nake nema ni mabugi kuma mabugi nake wa za ka buga za ki gani azumin ya tafi tarkon kauna siyan mai tsada yarda sulhu ya kai shiga tsakani wallahi usman dan ka rike ni da sai na masa abin da ya fi haka wallahi hakan ma fa ya tafi ta rantsi da Allah ko yau ya ƙara zuwa kofar gidanmu wallahi sai na ragargaza shi Siyama, za ki mamakin sake dawowa da ne gudun ki ko? Ban yi mamaki ba, kawai dai na yi mamakin yadda ka zaɓa a wulaƙanta ka ne. A'a, ni ba haka na zaɓa ba. Da kin fahimci dalilin da ya sa na dawo ki da baki mamakin hakan ba. Kana so ka ce kana da wani dalili da ya dawo da kai na kenan? Kwarai da gaske, ni ko nake da shi. To ai duk ƙarfin dalilinka ba zai yi tasiri ba, ko ka yadda ko kar ka yadda dalilinka mai rauni ne. siyama ko da a ce ba abin da ya kawo ni gurinki bane da farko? To ai baka da wani dalili da zai dawo da kai gurina sama da abin da ya kawo ka daga farko. Ya aka yi kika san haka? Na sani mana. Tunda na ganka na gane haka. Siyama kenan, ai tun farkon zuwa na da ne gurinki. Kika gaya min ke gaskiyar soyayyaki. Ai ni tun daga nan na haƙura. To, a ka na sauya kenan daga yadda na gaya ma daga farko? Kin ga siyama, ba haka bane ba ni kawai na zo gurin ki ne domin mu saba kuma mu kulla zumunci ni da ki to a wannan sabon da zamu yi anan ne zaka bijiro min da soyayya dan kana ganin mun shaku ba zan iya rejecting in ka ba a lokacin Hello. Kana ina? Gani na shigo cikin gidan yanzu. Ta shigo shigo shigo shigo. ce mana ya naga kana wani ka kama kanka ne. Ke nan fa ba gidanmu ba ne ba kuma gidana ba ne gidan wani ba na zo ya ba zan kama jikina ba ke kuwa haka ke. Hmm. Kuma gashi mai gidan yana nan ba. Ah, to yanzu zai kici mai gidan yana nan kuma za ki kira ni mai zan zauna in yake nan. Kai amma gaskiya ka bani kunya haba Abdul. Kina da problem wallahi tallahi. Naji wasa ma nake maka kaga zo mu shiga daga ciki. Saki jikinka kawai. A ah, na To ke yanzu fi sabi layi idan mijinki ya ganni me zaki ce masa? Ai sai in ce kai bestina ne. <laughs> Ba komai in gaya maka. billahi la ilaha illa huwa da kin yaba mai garin garin ku komai ba komai matsa mana ina zaka je cikin ɗaki zan shiga mana me zaka yi a cikin ɗakin. a kindness.